a'a ai da suka Mahaurar 'yan PDP da suka share wuni cewar suna taron zaɓar shugaban jam'iyyar daga arewa maso gabas inda ƙarshe tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif ya zama shugaban. Wasu 'yan jam'iyyar tun farko sun nuna ɗari-ɗarin zaman Sharif a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu wanda ya murabus tun bayan faɗuwa babban zaɓe da jam'iyyar ta yi bara. Uh, Sa'idu Usman sunana state coordinator na PDP Kaduna saboda jam'iyyar PDP yanzu tana buƙatar mutanen da za a kalle su a matsayin sahihan mutane waɗanda kila idan an kalle su zai sa jam'iyyar ta dawo da martabanta ta dawo da mutuncinta kamar yadda aka so mota a baya. Kai kana ga shi ba sahihi bane? Well, ko da ma ba sahihi bane ko da ma sahihi ne al'ummar ƙasar su ne za su yi kansu hukunci amma bisa abin da yake nunawa yanzu mutumin nan ya shigo jam'iyyar nan ma daga baya sannan bayan ya shigo jam'iyyar daga baya bai kai dadewar da za a ce an ɗauki shugabancin jam'iyyar nan an bashi ba. Jigogin jam'iyyar irin su Musa Ilyasu Kwankwaso sun ce ba su da ja. To ai ka san idan abin da aka ce da kai jam'iyya ce ta yi a dunkule ba za ka ce ya dace ko bai dace ba sai in an tabbatar tun da abu ne da yawa. ko ina so ko bana so bani da yadda zai domin ya zama shugaba illa iyaka kuma a zo magana faɗar ra'ayi wannan ba za ka hana a matsayin na dan jam'iyya faɗar ra'ayi na ba sharif da ya fice daga APC ya dawo PDP gabanin babban zaben Najeriya bara da shugaba Buhari ya lashe kwanan nan ma dai aka yi raɗe raɗin zai sake dawowa apc amma gashi yanzu ya zama shugaban babbar jam'iyyar adawa ta najeriya pdp nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya